ma'aikatar harkokin wajen amurka da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun gudanar da musayar ra'ayi akan yadda za a hana matasa zama masu ra'ayin rikau taron mai taken zama kan ra'ayin rikau rawar da matasa da gwamnati ya kamata su taka ma'aikatar ta ce ta gayyato matasa ne da ke da ƙungiyoyin ayyukan sa kai musamman domin matasan matasan da suka zo yawancinsu inda ake da tashe-tashen hankula ne wanda yake da nasaba da matasa kuma kowane su ya yi bayanin ayyukan ƙungiyarsa kana ya zayyana matsalolin da ke addaban matasar ƙasarsa da kuma hanyar da yake jin ya dace a bi domin shawo kan wannan matsala haka kuma taron ya bayyana dalilin da ya sa matasa ke zamowa masu ra'ayin riƙau wasu daga cikin su sun haɗa da rashin basu damar a dama da su a harkan da ya shafe su sai rashin bayani da gwamnati ba ta yi game da ayyukanta da sauran wasu harkokin mulki da suke jin ya kamata a ce jama'a sun sani ma'aikatar ta ce ta shirya wannan ganawar ce domin lalubo hanyar da matasa ke jin ya dace a bi domin shawo kan waɗannan matsalolin na ra'ayin riƙau wanda kuma shi ne ke haifar da ta'addanci fatima yarima askira ita ce aka gayyato daga najeriya domin ba da nata gudunmuwar wajen lalubin hanyar shawo kan wannan matsalar tsayawa kan ra'ayin riƙau kuma na fara tambayan ne wani albishir za ta yi wa matasa idan ta koma gida najeriya na su guji ra'ayin riƙau son wannan eh, ma'aikatan da suka gayyato mu su su abinda muka tattauna a wannan ya zama cewa mun rarraba shi a tsakanin kasashenmu da wasu kasan su ma duka mu koyi da irin wannan abun ko za a samu zaman lafiya a nan gaba wani rawa yake jin ya kamata a ce gwamnati ta taka game da matasa wanda ba ta yin hakan mu a gida ya kamata a ce duk wannan abubuwan mu ma a kanmu muna yi ba sai wasu sun yi mu koya ba tunda akwai matasan nan akwai fitintunan nan akwai rigingimun ya kamata mu ma gwamnatin mu ta fito da wani nata fasalin na neman zaman lafiya da kuma ɗauko matasa ta aiki da su kamar yadda wasu gwamnatocin da wasu mutane su yi. kina jin ke kaɗai kin iya aikewa da wannan sako ga ɗaukacin matasan najeriya tunda ko ina akwai su ko matsalar kusan iri ɗaya ne? Kuma shi yanzu ai akwai hanyoyin sauki na sadarwa da za ka iya ka rarraba ah, information da ka samu ba wai sai ka haɗu da masu shi ba yauwa ko ta facebook ko ta twitter duk ana iya yi kuma a haɗu akan forum guda ɗaya kuma kaga abubuwa sun ci gaba ba sai ma an haɗu gaba da gaba ba. shi ma har da ya paranadin ɗan ƙasar indonesia ya ce muddin gwamnatoci daga matakin mulki daban-daban ba sun sake salon hulɗa da matasa ba ne to har kullum ana nan 'yar gidan jiya Ladan Ibrahim Aiwa, murya Amurka daga birnin New York.